الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا توفة الحكام آه، في نكت العقود والأحكام نا القاضي أبو بكر العاصمي أيو إن شاء الله زام درسنا تقوس كما زام تاشي فصل في الإيزار wato fasalin da yake bayani akan abin da ya shafi al'izar al'izar a larabci shine al'itiyanu bil uzur wato zuwa da uzuri shine izar ana cewa azarar rajulu ko azarar rajula ko a zarar rajulu a tabi da uzr idan mutum ya da uzuri sai man anzara a azara don da ya gargaɗi sai ya kawo uzuri in an ce tazara kuma ya nemi uzuri wata ya nemi a masa uzuri azara kuma ya zo maka da da uzuri to amma abinda ake nufi a wannan babi na alkalanci. shine alkali ya tambayi wanda aka yi wa wanda aka yi hukunci a kansa wato wanda aka ba shi rashin gaskiya a hukuncin da aka yi tsakanin mutane guda biyu da suke husuma to wanda aka ba shi rashin gaskiyan idan an zo za a masa hukunci duk dalilai sun gama cika lallai za a nemi ya biya haƙƙi sosai alƙali ya nemi ko yana da wani dalili da zai iya rusa wannan hukuncin da za a tabbatar masa wato bayan shaidu sun ba da shaida an tabbatar da adalcinsu za a yanke hukunci lallai wane yana da haƙƙi a kanka ko yana bin ka haƙƙi dole ka biya shi to kafin a yanke hukuncin sai alƙali sai tambayi wanda aka ba wa rashin gaskiyan kafin a masa wannan hukuncin sai a ce masa hal baqiya yallaka hujjatun dafa biha ma sabata alayk shin akwai wani dalili wata hujja da kake da shi wanda zaka iya tunkuɗe abin da aka tabbatar a kanka na haƙƙi wanda za a kwace a bawa wanda ya kawo ƙaranka ko kuma wanda ka kawo ƙara kowanne ne bai da gaskiya a ciki to shi in za a yi hukuncin kafin a yi sai an nemi ko yana da wani uzuri da zai kawo ina da wata hujja da zai kawo wanda zai iya ɓata wannan hukuncin sai a tambaye shi idan yana da shi ya zo da ita karɓe biya sai a karɓa in ko bai da shi sai a yi hukunci in ya ce a ni ba ni da wata hujja da ta rage mini to sai alƙali ya zartar da hukunci sai a ce to ka biya shi haƙinsa idan gida ne a ce fita ka bar masa gidansa in mota ne ba shi motarsa in kuɗi ne ba shi kuɗinsa a sa maka lokacin kaki ko da ƙarfi za a kwata idan kuma yace yana da hujja shi bai yadda da wannan hukuncin ba yana da hujja ya ce to me hujjanka hujjan da zai iya kawowa shine ya kawo suka dangane da shaidun da shi wanda ya kawo ƙara ya kawo shine kamar ya ce wa'annan shaidun ba a adalai ba ne suna shan giya misali to yanzu yana faɗan haka ba za a zartar da hukuncin ba sai a ce ya kawo shaidun shaidu guda biyu adalai cewa waɗannan shaidun suna shan giya ko ɗaya daga cikinsu yana shan giya ko kuma ‘yan ƙwaya ne ko ɗaya daga cikinsu ɗan ƙwaya ne misali ko kuma ita ai ɓarawo ne to ina shaidanka to idan ya kawo shaidu da suka tabbatar da fasikancin nan shaidun da aka dogara da su za a zartar da hukunci shi kenan an lalata wannan hukuncin sai dai a ce kuma shi wance je sake kawo wasu shaidu daban idan je kawo wasu shaidu daban nan ma aka tabbatar da aka yi musu taskiya aka tabbatar da adalcin su ta bangaren alkali kafin a yanke hukunci sai an tambaye shi hal baqiya laka hujjatun shin kana da wata hujja da zaka iya ture wannan hukuncin da zamu zartar maka in yace i shi wannan guda ɗayan ɗan fashi da makami ne to sai a ce je kawo hujja in ya sake kawowa ya bata ya tabbatar da wannan sai a ce to je ka sake kawo wani hujja har sai an gajiyar da wanda wato ya kawo karan in ya kasa kawo hujjoji wato shaidu adalai wanda ba yanda za a soke su ta kowace fiska to sai a ce kai ka rantse kai tafiyanka shi wanda ya wanda aka kawo karansa sai ya rantse shi kenan ba za a yi wannan hukuncin ba in ko ya gajiya ya kasa kawowa kamar ya ce da hujja sai a yanke hukunci ko kuma yana da hujja ce wa'annan wannan mutumin yana shaye-shaye sai aka ce kawo shaidu a adalai guda biyu cewa yana shaye-shaye shi shaidan sai kasa kawowa to alkali sai gajiyar da shi shikenan sai a yanke hukunci to zaka dole sai kawo ya kawo dalili to wannan shi ake cewa izar wato kafin alkali ya yanke hukunci bayan dukkanin hujjoji sun tabbata To kuma sai an baka uzuri ko kana da yanda za ka yi ka tunkuɗe wa'incan hujjojin da wata hujja taka domin kada a maka kama karya kada a maka kama karya to nan izarin shara'i ne na na ingancin hukunci suka ce asalinsa ubangiji ta ala ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na a rasula ba ba za mu azabtar da al'umma ba har sai an aika musu da manzo domin an aika musu da manzo shine an ba su uzuri in ba su imani ba hujja ta tsaya a kansu amma ba aika musu manzo ba ba za a azabtar da su ba haka na a cikin suratun naml ya san annabi suleiman da hudu-hudu lokacin da ya neme shi ya rasa shi kamar da ubangiji ta alaye wata faƙa da tsaira wa ƙala mali la aral hudu-huda am kana min alga'ibin lau azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin ya duba bai ga tsuntsun hudu hudu ba sai ce ina huda huda je ina yake ko baya nan ne lalle ko tunda baya nan zan masa azaba mai tsanani ko in yanka shi ko kuma ya zo min da hujja idan ya zo da hujja mabayyana kenan wannan hukuban ba za a masa ba to don alkali ya yanke wani hukunci za a yi hukunci a kansa za a masa wata ukuba ko za a kwace masa wata dukiyansa to kaga wannan idan yana da wani dalili bayyananne sai a ɗauke masa wannan shine ya kawo suka a kan shaidun da aka kawo cewa ba wani da ya kamata a karɓi shaidarsu ba ne kuma zai iya yiwuwa wanda ya zo ya faɗi alheri a kansu ɗin gaskiya yake yi amma kuma akwai wani ya zama akwai wani abu da suke yi a gefe ko a ɓoye wanda shi bai sani ba sai wani kuma ya sani sai ya zo ya lalata su yace ba mutanen kirki ba ne kuma adali ne shi ma wancan to fa man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba da haka sai a abin nan sai a saurare su to sai yace wa qabla hukmin yathbutu al-i'zaru bi shahidai adlin wa zal mukhtaru wa shahidu al-i'zari ghayru ma'mali fi shanihi al-i'zaru litasalsuli ولا الذي وجهه ila إلى ما كان كالتعليف منه بدلا ولا الذي بين يديه قد شهد Walal اللفيف في القسامة ائتمد ولا الكثير فيهم العدول والخلف في جميعها منقول yace wa qabla hukmin kafin zartar da hukunci yasbutu al-izaru ko kuma yusbitu al izaru ne wato izari yake tabbata shine ɗebe uzuri ga wanda za a yi hukuncin a kansa ko yana da wata hujja da zai tunkuɗe hukuncin da za a masa kuma bi shahidai adlin da shaidu adalai guda biyu wa zal muhtaru wannan shine abun zabi wato adalai biyu su shaida cewa an tambaye shi yana da wata hujja da zai iya rusa hukuncin da za a masa ya zama akwai adalai guda biyu a lokacin idan an samu wannan ya zai yace babu da dalili shikenan sai a zarta masa da hukunci to anan akwai matsala guda biyu matsala ta farko shine kafin a yi hukunci ake izari kafin a yi hukunci ake izari wato idan duk dalilai suka tabbata to kafin a ce an zartar da hukuncin sai ce to ga dalilai sun tabbata ka yi abu kaza za a yi maka wannan hukunci ko ka yi sata za a yanke maka hannu ko ka ci dukiyan wani za ka biya shi to duk dalilai sun bayyana za mu maka hukunci kaza kana da wata hujja da za ka tunkuɗe wannan hukuncin in yace ba da shi sai a zartan yana da shi a ce kawo in hujjan ta zama hujja shikenan sai ai aiki da ita in ba hujja bane shikenan sai a a kore ta kamar ya kawo su fasikai guda biyu su ce ai wani fasiki ne kaga ba za a yarda da su ba sai a masa hukunci to wannan suka ce ana yi ne kafin a zartar da hukunci amma wasu malamai suka ce a sai bayan an zartar da hukunci ne za mu karanta a can ƙarshe akwai saɓani a wannan amma zance mafi inganci kafin a zartar da a zartar da hukunci ne domin idan an ce sai an zartar da hukuncin sai ya zo ya rusa aka sake zartar da ya zo to ai kurjinin alkalancin sai ya faɗi ai ya kamata kan a gama ne kaga alkali dama bai karisa ba in ka rusa wannan hujjan a kawo wata hujjan sai alkali ya yi hukunci guda ɗaya amma sai ya yi hukunci a zo a rusa eh ai wannan abun sai taɓa mutuncin alkali ko kurjininsa to shi yasa malamai suke suka firin jari da cewa kafin hukuncin ne za a yi wato ainihin izarin kuma wannan shine wato mafi yawan malamai suka tafi a kansa kuma shine al-mukhtar wato abun zabi wanda ake aiki da shi a mazhaban malikiya da kuma mafi yawan mazhabobi kuma yin hakan din sharadi ne na ingancin hukuncin idan alkali hukunci ba tare da ya tambayi wanda za a yi hukuncin ko yana da wata hujja da zai tunkuɗe wannan hujjan ba in yi hukuncin suka ce hukuncin ɓacicce ne a bisa zance mashahuri zancen da ya fi shahara matsala ta biyu shine alkali ya kafa shaidu adalai guda biyu cewa ya yi wa wannan da za a yi wa hukuncin izari ya ba shi uzuri ya tambaye shi shin yana da hujjan da zai tunkuɗe wannan hukuncin ya ce bai da shi kafin aka zartar da hukuncin saboda daga baya kar ya zo ya ce ah to an an zartar min da hukunci ba a tambayi ra'ayina ba kuma a zo ana warware hukunci to amma in aka tsayar masa da shaidu guda biyu adalai to daga baya ko da ya ce a'a ba a yi ba to ga shaidu nan guda biyu za su ce lalle an masa an tambaye shi yana da hujja ya ce bai da shi hujjarsa ta ƙare bai da shi ba yadda za a iya soki wayannan shaidun to daga baya ko ya kawo wani suka ba za a saurare shi ba ko ya kawo to shi yasa suka sharɗanta cewa shi alƙalin sai ya kafa shaidu guda biyu wato ainihin adalai saboda haka cewa alƙali da ya ce a azartu fa hakamtu sannan na bashi uzuri na nemi ko yana da wani dalili sannan na masa hukunci wannan baya isa sai idan ya kawo shaidu a adalai wanda suka tabbatar da hakan din kafin hukunci ya tabbata in ba haka ba kuma sai a warware wannan hukuncin a sake wani hukuncin wato ainihin daban idan shi wannan mutumin wato ya kawo wani suka dangane da shaidun da aka kawo aka tabbatar da hukuncin in ko ya kasa kawowa to lallai dai zamana bai da wani wato hujja za a zartar da wato wannan hukunci to a nan da aka ce shaidu guda biyu su malamai suka ce ba dole sai guda biyu ba ko da shaida ɗaya adali ne zai iya yi wato shaidu biyu adalai za su iya shaidawa alkali ya ba shi uzuri ko kuma shaida guda ɗaya adali in shaida ɗaya ne ma al-mu'tamad fil mazhab amma da aka fi dogaro da shi a mazhaba guda ɗaya ma zai iya wato zai iya isa zai iya isa to idan kuma aka nemi ko zai iya rusa wannan shari'an ko yana da wata hujja da zai ture wa wa'annan shaidun sai ce e shaidun nan ba mutanen kirki ba ne eh soke su to kawai shaidanka sai ce to shaiduna adalai za su ba da wannan shaidan suna iraki ko suna china ko suna amerika kuma a najeriya za a yi hukunci to ya za a yi abin da za a yi shine za a zartar da hukuncin sai a rubuta a takarda a rubuce shi ma a bashi cewa an zartar da wannan hukuncin yanzu dole ka ba da haƙƙin amma duk lokacin da ka kawo wannan hujjar naka da ka faɗa wa innan shaidun naka in ya tabbata haka ne za a warware hukuncin a sake yin wani za a warware wannan hukunci ɗin in ko ya kasa kawa dama barazana yayi ya kira wata ƙasa can nesa wanda gida bai taɓa zuwa ba ma to kaga dama shirme ne domin wannan idan aka biye masa to kaga zai zai da awan shaidu na nesa kuma shaidun su kasa zuwa kullum ya ce za su zo za su zo wannan kuma mai haƙƙi za a cutar da shi idan ba a zartar da hukunci ba sai a zartar da hukuncin sai in ya kawo su aka tabbatar da gaskiyansu sai a warware hukuncin in ko bai kawo ba kenan dama barazana ne amma in a kusa kusa suke sai a je a taho da su kama a ce suna Kano ne ko suna mai duguri kaga wannan kusa ne sai a ce a taho da su tafiyan yini ɗaya ne sai a kawo su a tabbatar da gaskiyansa ko kuma rashin gaskiyansa sai ya ce wa shahidu izari ghairu ma'mali fi shanihi al-izaru litasalsuli wa shahidu izari mai ba da shaidan izari wato cewa alkali ya ba wa wannan mutumin uzuri ko zai iya kawo wata hujja da zai tunkuɗe haƙƙin da ya tabbata a kansa ko hukuncin da za a masa kafin a zartar da hukunci to shi wannan mai shaidan gairu ma'amali ba za a aiwatar ba ba za a aiwatar da al'izaru wato wani ɗaukan hanzari ba ko kuma neman a kawo suka fi sha'ani a cikin sha'aninsa ba littasalsuli domin bibiya wato ba mun ce alkali idan ya zo yin wannan rizarin cewa shin kana da wata hujja da zaka tunkuɗe hukuncin da za a maka mun ce in ya ce babu dole sai an samu shaidu adalai guda biyu ko kuma adali guda ɗaya to sai wannan mutumin sai ya zo ya ce ai shi ba a masa izari ba bayan an yanke hukunci an yanke hukunci wani yana bin dubu ɗari ya je ba dubu ɗari sai ce shi fa an yanke wannan hukuncin ne ba tare da an nemi ko yana da wata hujja da zai tunkuɗe wannan shari'an ba saboda haka sai a ce to yanzu alkali kai menene hujjanka sai ce akwai shaidu adalai guda biyu ko akwai shaida adali guda ɗaya sai aka je aka kawo wannan shaidan to da aka kawo wannan shaidan kaga an lalata abin da ya faɗa bai da hujja kenan tunda adalai sun shaida cewa lallai da aka nemi ko yana da wani hujja hujjarsa ta kare kafin a yanke masa a yanke masa hukunci to shi wa'in su wa'annan shaidun da suka ba da shaida cewa alkali bai yi hukuncin ba sai da aka masa izari to nan su kuma ba a yin izari a sha'anin su me ma'anar izari ba za a ce to shin nan shaidun da suka shaida alkali ya tambaye ka ko kana da hujja sanda da kace baka da ita aka yanke hukunci shin kana da wani hujja da zaka tunkuɗe shaidan su misali ya sake cewa a ai wannan dan kwaya ne ko a barawo ne ko kaza kaza to ba za a yi haka ba ba za a yi ba domin idan an yi haka sai aka lalata shaidan wa'annan to nan gaba kuma za a sake hukuncin a sake kuma kawa nan ma sai ya sake lalata shaidan wa'annan to har yaushe abin zai kare kaga an samu tasalsul kenan to ba za a yarda ta tasalsul ba domin za a dinga jan hukunci ba tare da hukunci a kare ba shine ta tabo wannan a masa izari wancan ma a masa wancan ma a masa babu ranar da wannan izarin zai kare so saboda haka in dai alkali ya kawo shaidu guda biyu a adalai cewa ya nemi ya kawo hujja ya kasa aka yanke masa hukunci to ba za a ce wa'annan shaidun kuma ko akwai hanyar da zai soke su ba ko ya soke su ma a banza an riga an gama hukunci mun gane tasalsul ko shine tabo abun zai dinga bi ya dinga bi wannan ma mar taskiya wannan ma ba da abun zai kare sai ce walallazi wajjahu alqazi ila ma kana katalifi minhu badala walallazi wajjahu alqazi haka nan mutumin da alkali fiskantar da shi ila ma kana katalifi izuwa ga abin da ya kasance kamar rantsarwa sa rantsuwa minhu badala badalan maimakon minhu shi wato idan alkali ya wakilta wani ya je masa wani aiki na abun da ya shafi wato wani hukunci bayan alkali ya gama shari'a ya zartar da wannan hukuncin to shi wannan wanda alkalin ya sa zai yi aiki ne badalan min wato maimakon alkali kaga ya nubu mana ba nafsihi kenan yana wakiltan alkali to shi wannan mutumin ko ba za a ce sai an masa taskiya ba ba za a ce a yi izari ba kun banci bayani misali yanzu barawa ne aka yanke masa hukuncin yanke hannu kudu hujja ta bayyana bai da wani hujja sai aka sa wani ya je ya yanke masa hannu to sai a ce ah, to sai an nemi barawan ya yi bayani shin yana da wata hujja da zai tunkuɗe adalcin wanda zai je ya yanke masa hannun nan kaga ba za a nema in an nema ce ai wannan bai yadda da shi ba mutumin kirki ba ne ba zai yanke masa hannu ba in an kawo nema haka zai faɗa a'a ai shi yana tsayawa matsayin alkali ne alkali kuma riga an yadda da shi don da ba adali ba ne ba za a ba shi alkalancin ba so da haka ba za a yi ba za a ba za a yi hakan ba to wannan yana da yawa misalin sa shi yasa yake ma kana talifi kaga talifi kamar rantsarwa rantsarwa shine ka zo ka kawo shaida guda daya kana bin wane miliyan ɗaya ka kawo shaida na biyu ka kasa sai a ce ka haɗa da rantsuwa sai a baka kuɗinka to kaga rantsuwan nan ba lalle alkali shi zai saka rantsuwan ba zai iya wakilta wani ya ce ku je masallaci bayan sallar la'asar a tara masa jama'a ya rantse shi alkali ba sai ya je ba to wanda zai je saka wannan rantsuwan kuma ba za ka ce wai a'a ai kana da suka a kansa sai an masa tasfiya ya zama adali kafin kafin ya saka rantsuwa ba shi yana wakiltar alkali ne akwai abin da za a fasa ne ya riga an gama shari'a kam yanzu zartarwa ne to baka da baka da wannan wato ainihin wannan hujja to haka nan abin da ya shafi wato hiyaza abin da ya shafi hiyaza shine kamar wato an yi hukunci gidan da kake ciki ba naka bane ba naka bane ko motar ka ba taka bane an gama yanke hukunci ta zaidu ne to sai a sa alkali ya wakilta wani ya je karɓo mota to ba za a ce wanda alkalin ya tura shi ma sai an mata tafiya an tabbatar da adalcinsa ba a shi wakili ne wakilin alkali ne da haka babu wani abun da wato za a abun nan za ba wani tafiyan da za a masa hakanan mutum ya yi sata to abun da ya satan ba a sani ba ya kai nisabin da za a yanke hannu ko bai kai ba sai alkali ya kira wani ɗan kasuwa ko dillali na kaya wanda ya san kiman kayan sai ya ce ka je kai kiman kayan nan ya kai a yanke masa hannu ko bai kai ba ya kai rubu'in dinari ko bai kai ba da ya je duba kiman ka sai ce wannan kayan ya kai rubu'in dinari ya kai a yanke wa barawan nan hannu sai barawan ya ce a'a ni ban yadda da shi ba fa domin yana shan giya ko shi ma barawa ne ko kaza duk wani sukan da zai kawo ba za a saurare shi ba domin yana aiki ne a maimakon a maimakon alkali ai ba hukunci ba ne wannan zartar da hukunci ne an riga an yi me an riga an yi hukuncin in ma bai maka ba wani daban zai maka kuma duk abu guda ɗaya ne zai yi maka abu kwaya ɗaya ne zan yi maka to ba zai ce a ai wannan bai yi kima na adalci ba a nemo dai wani dillalin ya sake ya sake kima abun a'a ai alƙali ne ya wato ainihin wakilta shi tunda alƙali ne wakilta shi ba za a canja ba haka nan wanda aka halaka wani abu mutum ne fasa wani mota sai ya kai ƙaransa aka je aka yi hukunci aka samu shaidu tabbashi ne ko ya yi itirafi cewa shi ne ya yi shi ne to sai aka ce to dole ka biya shi sai aka ce to a samu waɗanda suka san harkan mota sai su je su yi kiman wannan abun da aka faffasa masa nawa ne zai ci nawa ne zai gyara shi sai a zo a yi kimansa a ce dubu ɗari ne zai gyara to ba da dama ya ce a ni wannan ban yadda da shi ba wanda ya wannan kima ne ai wakiltan alƙali yake yi shi kuma alƙalin kafin ya sashi ya maka kiman ai sai da ya yadda da shi tun da ya yadda da shi shikenan maimakon alƙali zai da kansa ne amma zai wakilta wani ya je ya yi saboda wancan din shi ya san harkan to nan ba dama shi wanda aka yi wa hukunci wato wanda zai biya haƙƙin ya yi ja ya ce a'a shi bai yarda da bai yarda da haka ba ai mutumin nan ba mutumin kirki ba ne. babu dama ya yi ya yi hakan saboda haka da aka kimanta ya biya mai haƙƙi ko mai kaya dole ya biya shi sawa'un gida ne ko mota ko makamancin wannan ko wani rauni haka nan wanda aka wakilta shi don ya duba aidin abun sayarwa wato mutum ne ka sai kayansa sai ka je ka samu yana da matsala sai ka dawo masa da shi ka ce abun da ka sayar min din nan yana da matsala sai ce a'a wannan abu a wurin ka ya samu matsala ni ba a wurina ne. sai suka kama jayayya har wannan ɗin ya zo maka shi a kotu to dai zai maka shi a kotu kaga yanzu ana son a tabbatar da wannan abu ya faru kafin ya saya ne ko kuma bayan ya saya to kaga tabbatar da wannan yana da wahala to sai a je a samu ahlul khibra na wannan abun wanda suke da ƙwarewa a wannan abun sai su je su duba wannan aibin tsohon aibi ne ko da dede ai ko sabo ne misali a kaman keke ne a ce ya karye dama wannan keken a karye ka sayar min shi sai ce a kai ka karya shi a wurin ka shikenan sai a je wajen alƙali alƙali sai ya sa masu harkan keke su je su duba wannan kan sabon kariya ne ko tsoho ne idan suka je suka duba suka ga har ya yi tsatsa wannan tsagon kaga sun san cewa tsoho ne in ko suka ga yana kyalli fari fat kaga wannan sabon sabon karya ne to idan aka yi hukunci aka ce sabon kariya ne ba zai ce a shi bai yadda ba ai wannan ba mutumin kirki ba ne kaza kaza ne bai zai mini wannan kima ba ai alkali ne ya sa shi sanda alkali ya yadda da shi kafin ya sa shi ya duba maka wannan abun ya gane cewa sabo ne ko tsoho ne alkali kuma sai hukunci sai hukunci akan wannan abu to kaga ba wannan na misali da keke kowane irin kayan sayarwa wasu za su iya gane wannan tuntunin ne ya samu matsala ko kuma daga baya daga baya ya samu ya samu damuwa haka abin da ya shafi uyubul mar'a wato kaman mace ne ka aure ta sai kace tana da wani aibi a farjinta wanda bai zai ka ci gaba da zama da ita ba tana da wani kaho a farjinta wani kashi ba za ka iya saduwa da ita ba ita tace babu aka je kara kana son a mayar maka da da sadakin ka da abin da ka kashe sai a sa wasu mata su je su duba ta idan sun tuba suka tabbatar da tana da wannan aibin ba dama ta ce ai wannan matan ba kaza bane ai alkali ne ya yadda da ita ne wakilta ta taje ta duba wannan abu in an tabbatar da shi za a yi hukunci ba za a ce shin kina da wani hujja da zaki tunkuɗe shaidan wannan wannan mutumin ba to haka nan dukkanin abin da ya shafi wato abin da alkali ne zai yi shi amma ya wakilta wani ya zo yi bayan an yi shari'a ko kuma kafin a yi shari'a to wannan ba za a ce za a yi izari a kansa ba domin abubuwa ne na wanda ana neman ahlul khibra ne fil wato wa'anda suke da khibra a abun nan abun da ya shafi wato hukunci yanzu kawai misali a ce motoci ne guda biyu sai su kai karo da juna ko wani ya zo buki wani daga cikin masu mota ɗin sai aka kawo alƙali wannan ya ce shi ne sai ya biya ni kowace mota ta ɓaci wannan yace shi ne wannan ma yace shi ne shi ne buge ni wannan yace shi ya buge ni kaga sai ka gane wa bugi dan uwansa kafin ka gane waye zai biya dan uwansa waye za a biya waye ba za a biya ba to kai ba da khibra ne wannan ma sai ka nemo road safety su suka san harkan hadari da sauransu su zo su gwada su auna su gane wa ya bar hanyarsa ya ya samu wannan waye ya bugi wannan a cikin su sai su gane maka wanda wanda ya bugi dan uwansa to haka yin abin da ya shafi likitoci ne sai a nemo a nemo likitoci su zo su duba kowane irin abu ne za a nemo idan misali tiyata ne wani ganganci ne wani ya kashe shi wannan ya ce bai yadda ba ganganci ne wannan ya ce kuskure ne sai a nemo azal khibra daga cikin likitocin sai a duba a gani ya ya fede shin akwai gangancin a ciki ko babu za su iya ganewa akwai ganganci sai ka biya jiya in babu kuma shi na ce a wannan ba daidai ya fiɗan kawai kwanansa ne ya kare ba wai tiyatar ne ta kashe shi ba misali idan an samu wato jayayya so kowane abu akwai wayanda za a koma a tambaya don a gane waye mai gaskiya waye marar gaskiya to irin wannan idan an ce duk wanda aka kawo za ka ce a ah, baka yadda da shi ba wannan ka wannan ka ce baka yadda to baran da kuma hukuncin zai kare sai ce walallazi bayna yadayhi walallazi bayna yadayhi qashahid walallafi fil qasamati tumit walallazi bayna yadayhi qad shahid walallazi shahid walallazi qad shahid haka nan banda wanda ya shaida ya yadayhi a gaban alkali shi ma ba za a baka zari ba ba za a ce ka kawo wani suka a kansa don kar a yanke maka hukunci ba wato shaida ne ba da shaida a kanka kuma a gaban alkali abin ya faru to ba za a ce maka kana da wata hujja da za ka kawo ka tunkuɗe wannan shaidan ba walal ko kuma jama'a waɗanda ba Adale ba otumit da aka dogara da rantsuwansu fil kasama a cikin kasama abin da ya shafi rantsuwa hamsin domin a kashe wanda ya kashe muku wato ɗan uwanku to shi ma wannan ba za a yi ba za a ce sai a musu taskiya an tabbatar da adalcinsu ba suna akwai matsala guda biyu matsala ta farko shine walallazi bai ne yadaihi qashai wanda ya shaida a gaban alkali abu ya faru a gaban alkali to ba a bukatan sai an masa taskiya misali rikici ne ake wani yana bin wani haƙƙi sai aka shiga kotu ina bin ka dubu goma kana cewa a kafin mu zo kotu da muka zo kotu sai kake ga abokaninka wanda suka rika ka kotu yana bina fa dubu goma nan da gangan ne nace ba bina to a sai alkali ya jika kuma wasu adalai ma sun jika guda biyu to a nan kaga ka yi itirafi amma ba alkali kake gaya ba hira kake yi to a nan wa'annan shaidu guda biyu a adalin nan za su iya shaidar lalle ka yadda ka yi ikirarin ana bin ka wannan dubu goma dole ka biya ta ba za ka ce ai wa'annan ba adalai ba ne a me yasa saboda ai a gaban alkali abun ya faru shi alkali ya sani a gabansa abun ya faru to shi ko alkali baya aiki da iliminsa sai dai abin da ya shafi kan shaidu mun karanta wannan a baya wa fi shuhudi ya kumul qabi bima ya'lamu minhum bi ittifaqil ulama to da aka bangaren shaidu alkali zai hukunci wannan adali ne ko wannan ba adali bane ko da adalai biyu sun masa tafiya sun ce adali ne shi kuma alkali ya san yana da matsala in ya zo ba da shaida alkali zai ce a banda wannan kan aje a nemo wani shaidan da wannan yana da damuwa amma ko abu ya faru a gaban alkali aka kawo kotunsa ya san lalle a gabansa aka yi wannan wane ne bai da gaskiya wane mai gaskiya ba dama ya aiki da iliminsa ya ce to bari in yanke wannan hukuncin tunda na sani babu bukatar ma a kawo shaidu bai da wannan sai dai in an kasa samun shaida ya ce ka tafi wajen ka tafi wani kotun ni in zo in maka shaida alkali wani alkali ya maka hukunci ni in maka shaida wannan shi mun karanta shi a baya wa haqquhu in ha'u ma fi ilmihi liman siwahu shahidan bi hukmihi saboda aka haƙƙinsa ya ce kawai akai karan wani wuri shi kuma ya zama ya zo mai shaida to amma idan a gabansa abun ya faru kuma ga shaida wanda suke nan sun ba da shaida a wurin saboda haka ko ma shi wannan wanda aka za a yi wa hukunci zai kawo suka akan shaidun ai alkali dama yana da ilimi akan wannan abun a gabansa aka yi to wayannan shaidu guda biyun adalin da su ba da shaida kuma ba za a tambaye shi shin kana da wani abu da zaka tunkuɗe shaidan wa'annan ba domin idan haka ya tunkuɗe ilimin alkali kenan ya tunkuɗe ilimin alkali to shine wanda shi ma mun karanta shi wa qawlu sahnuna bihi al-yawma amal fi ma alayhi majlis al-hukm ishtamal qawlu sahnun da shi ake aiki in a gaban alkali aka yi abun kaga nan ya sa akwai jama'a wurin wanda suka ba da shaida ba ya aiki da ilimin sa wani amma dai ya hada da ilimin sa kaga wannan baya shakka kenan to ba za a ce a in ya soki wa'annan shikenan hukuncin ya rushe ba ai hukuncin dama ba shakkan sa alƙali yake ba sai dai ba dama ya aiki da ilimin sa ne amma tun da ya samu wasu shaidu sun ba da shaida to babu laifi ya karbi shaidan su kuma ba tare da wato an tunkuɗe wannan shaidun ba amma sharaɗin shine zama a wannan majalisin za a yi hukunci a wannan majalisin saboda haka an kawo ya yi itirafi ya yadda wani yana bi amma ba alkali yake ga ba wani ya ji kuma alkali ma ya sani ya ji lokacin da ya faɗa sai a yi hukuncin haka amma sai can an watse daga baya ne za a kawo ko a can wani wuri za a yi wannan hukuncin to ba za a karɓi shaidan shaidan wa'annan ɗin ba domin zai iya wa su dan canja su dan canja ra'ayi ko kuma a tuhumi alƙali kamar yayi aiki da ilimin sa ne kuma idan an karɓi shaidan nasu idan adalai ne aka karbi shaidan su to za a iya kuma tunkuɗe shaidan idan suna da wani matsala shi wanda aka yi hukuncin zai yi cewa wannan mutane suna da damuwa ko suna abin nan shaye-shaye ko wani ta'addanci ko fasikanci ko wani abu idan suka kawo shaidu akan haka za a canja wannan hukuncin amma in abin ya faru a gaban alkali sannan kuma aka yi wannan hukuncin shi ma alkalin ya sani to wannan kuma ba za a wato wargaza shi ba matukan a wannan majalisi na hukuncin aka yi wannan dukkaninsa a babin kamar wakilcin alkali ne alkali ya sani sai ya karbi shaidan wani kaga abin da ka sani ne ne zai wannan abu sai turo ne ya je ya yi shi sai malamai suka kaba dalili da hadisin wato abin nan hadisin unais wato wani mutum da ya zo ya kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum wani wani mutum ya sadu da matarsa shikenan da ya sadu da matarsa ya zina da matarsa to sai aka ce shi wannan yaron za a fanshe shi da raƙumi ɗari da kuma baiwa sai aka ce a zo wajen manzan da sama a yi wannan hukuncin to kaga wannan ba shine hukuncin musulunci ba sai da sama ya ce to haka ta faru eh yaro ya ce haka ya faru ba yaro ba kai shi dan wannan mutumin don baligi ne to sai da sama ya ce to maraƙuman ka ɗari shi yake gaya baban wannan saurayin kenan yace raƙuman ka ɗari za a mayar maka da kuma baiwar ka za a mayar maka amma yaron ka za a maka za a masa bulala ɗari saboda bai taɓa yin aure ba amma dai ya balaga to sai maza su sai ce ugudu ya unais idan ra'ati haza fa in itarafat farjumha shi mai matan yana nan sai ce unaisu ka je wajen matar wannan mutumin in ita ma ta yadda cewa ta faɗa da bakinta ta yi zina da wannan matashin to ka jefe ta kawai shi sai ya tafi ya tambaye ta sai ta ce lalle sun yi zina din shikenan ya hada mutane aka jefe ta har ta mutu ta tafi lahira aka mata hukuncin zina to kaga anan manzo kuma ya wakilta unais kuma da aka je ba a ce ai a unaisun nan sai an tsaya ana cewa to kin yadda da hukuncin unaisu ko baki yadda ba ba ga mata haka ba domin yana wakiltan manzon Allah ne sallallahu yana wakiltan alkali ne to shi yasa jallad wanda yake bulala idan alkali yake hukunci akwai wanda ake cewa jallad wanda zai maka bulala ɗari ko ya sare wuyanka idan hukuncin kisa aka maka to shi kuma wannan ba za ka ce ai baka yadda da adalcin sa ba zai zartar maka da wannan hukuncin ba ai yana wakilta alkali ne ba ka yadda da adalcin alkali ba magana ta kare to da haka zai zartar maka da wannan wannan hukuncin ne a matsayin wato maimakon alkali to wannan matsala ta farko a baitin na biyu shine walallafifu fil qasamati itumi Haka nan ba a yin izari ga lafif wato su ne jama'a masu rauni wanda suka haɗo jama'a maza da mata da yara a wajen kasama wanda aka dogara da rantsuwansu to su ma ba za a izari a cikinsu ba wato mutum ne ya kashe wa wani ɗan uwansa sai aka samu laus wato alama na cewa shi ya kashe ɗin amma babu shaidu adalai guda biyu cewa lallai shi ya kashe musu ɗan uwa amma dai lokacin da yake cikin jina-jina an zo an tambaye shi wane ne ya kashe ka wane ya ce da ni inda fulani wane ne ya kashe ni kaga an samu dan alama ko kuma an tabbatar da shaidu an tabbatar da shaida guda ɗaya wane ne ya kashe shi shi ma na shi ma matsayin laufi yake alama ko kuma an samu adalai guda biyu wane ne ya buge shi shi masa wannan raunin to amma yayi doguwar jinya sai ya rasu to yanzu ba a sani ba da wancan raunin ne ya rasu ko a diabetes ɗinsa ne tashi ko hawan jininsa ko ulcansa da sai chronic ko wani ciwo ne zo ya shige shi duk ba a tabbatar ba to ba za a yi kisasi ba sai duka absurorin da na faɗan nan sai ƴan uwan wannan mutumin sun rantse rantsuwa hamsin kafin a zartarwa da wancan hukunci rantsuwa hamsin za a riba su a tsakanin dangi magadansa to wannan shi ake cewa shi yake cewa kasama suka ce hiyal aimanu tuqsamu ala awliya qatil idza da'u addama shine wato rantsuwa da ake rarrabawa a tsakanin yan uwan wanda aka kashe in sun yi da'awan jinin suka ce wane ne ya kashe mana dan uwa ko kuma ala mudda'a alaihi muddam ko kuma akan wanda aka yi awan su suka su suka kashe din wato su ƴan uwan za a ce ku rantse rantsuwa hamsin ku cancanci jinin ɗan uwanku a nemo wannan mutumin a kashe shi ku rantse cewa shi ya kashe muku ɗan uwanku tunda kun samu shaida ɗaya a adalai ku rantse cewa shi ya kashe muku ɗan uwanku rantsuwa hamsin saboda ya ce da me inda fulanin wani ne kashe ni lokacin yana ƙoƙarin mutuwa ku rantse rantsuwa hamsin tunda an same shi a ƙofar gidan 'yan adawa ne wanda dama akwai wansu kashe shi kamar dama akwai yaƙi ka da su ko makamanci wannan ko mummunar adawa ko sun taɓa cewa wani ya taɓa cewa wani in mun same shi sai mun gama da shi sai aka same shi a ƙofar gidansu ko a gidansu aka samu gawarsa kuran tseren tsuwa hamsin shine shine kashe shi ko ya yi jinya bayan raunin kuran tseren tsuwa hamsin cewa da wannan raunin ne ya mutu raunin ne sababinsa ba wani ciwo ne ya zo ya shige shi ba idan suka rantse shi kenan sai a ba su wannan mutumin sai su kashe shi idan ko suka ki su rantse saboda ba su da tabbas suka ji tsoro tunda ba ya kini a cikin al'amarin to sai a ce su waɗanda ake da'awan su suka kashe su su rantse rantsuwa hamsin wanda ake tuhuma din in sun rantse rantsuwa hamsin shikenan ba su da wani hujja kuma da za da za su kawo to wannan rantsuwa na kasama ta faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo hadisin Sahal bin Abi Hatma wato abdullahi bin sahal sun tafi khaibar da shi da yan uwansa saboda dan matsala na rayuwa haka bari su je su nemi abinci shikenan sai aka kashe shi a khaibar a garin khaibar kuma aka jefar da aka jefar da gawansa a cikin wani ruwa to shikenan da suka dawo tunda sun same shi a wurin yahudawa yahudawa kuma kaga yan adawa musulmi ne to da suka dawo sai suka kai wa manzala sa suma kukansu cewa suna tuhuman yahuda wannan su ne suka kashe musu wato ainihin dan uwa sai manzo Allah ta sama sai ya tambayi su yahudawan yace ko ne kuka kashe shi sai suka ce wallahi mu ba mu kashe shi ba ko ka kashe dan ko kashe dan uwan wannan yahudu suka ce wallahi ba mu kashe shi ba suka yi inkarin wannan so sai manzo sama sai yake gaya wa muhayyisa da kuwayisa da Abdurrahman bin Sa'ad sune yan uwan wanda aka kashe din sai yace talifuna wa tastayquna dama sahibukum za ku iya rantsewa don ku cancanci jinin dan uwanku a wata ruwan bukhari za ku rantse rantsuwa hamsin don ku cancanci jinin dan uwanku ma'ana a ba ku wanda kuke tuhuma ku ware mutum ɗaya a ba ku kashe shi sai suka ce la ba za mu iya ba me yasa ba za su iya ba ba tabbas ba tabbas rantsuwa hamsin ko tana da yawa riba ta za a yi a tsakaninsu duk wani mai gadonsa wani zai samu goma wani ashirin wani kila biyar haka kowa gwargwadon gadonsa gwargwadon yadda za a riba za a riba rantsuwan idan wata rantsuwa ta karye wannan yana da kashi biyu cikin ɗaya wannan yana da kashi ɗaya cikin biyu sai a haɗa wa mai kashi biyu cikin cikin ɗaya ɗin in rabi rabi ne sai a ce wani ya rantsa a cikin su sai sun rantsa rantsuwa hamsin ɗaya bayan ɗaya ana kirgawa sai a ba su su kashe shi sai suka ce ba za su yi ba. shi kenan sai manzo Allah ta sun a sai ce to yahudawan da su rantsi. in sun da sai su kubuta su tafi su tseren rantsuwa hamsin su kubuta su tafi sai wannan ba Allah suka ce a rasulullahi wannan ba su da tsoron Allah ba yahudi zai iya rantsewa akan karya ai sai iya rantsewa akan karya. maza su ce to ba ku da wata mafita sai wannan ba ku da wata mafita to daga nan maza su sai ya ji tausayin su sai ya ba da diyan dan uwan su din aka sa aka dauki rakumi ɗari sai aka ba su aka ce to gashi tunda ko kun ki ku rantse kuma ba ku yadda da rantsuwan wato yahudawa ba wannan kuma adalci ne irin na shugabancin manzo sama da kyautatawa don ya riba rigiman kawai sai dauki raƙumi ɗari sai ba su ba nan magana ta ƙare ba an biya su diya sa'ad bin abi hasma yake wallahi wani jar raƙumi sai da ya harbe ni a cikin su ina tinawa wani jar raƙumi cikin raƙuma ɗari da manzo sama ya bayar wallahi ya harbe ni da kafansa kaga manzo sama ya dauki raƙumi ɗari ya bayar ka duba shugabanci malam shugabanni ne inda aka suke malam ba dole a sallama musu ba duk wani sulhu wani rikici kawai ka mika kawai ka raba wannan rikicin shikenan magana ta kare dole a daraja ka dole a girmama ka a ga mutuncinka a san cewa kai mai tausayi ne to muhallu shahid a hadisin da manzon Allah ta sama ya ce da su rantse rantsuwa hamsin su Yahudawa don Allah Yahudawa adalai ne amma kuma sun rantse za a yadda to shi yasa a rantsuwan kasa ma babu sharadin adalci ba za a ce ana tuhumanka na kasama ma za su rantse rantsuwa hamsin kai ka ji masa ciwo ga shaidu nan bayan shekara ɗaya yana jinya ko shekara biyu sai ya rasu sai suka ce da sababin raunin nan ne da ka masa da gangan ya rasu kaga hukuncin ka hukuncin kisa ne sai aka ce to ku rantse rantsuwa hamsin da sababin wato eh, cewa da sababin raunin nan ne mutu ba wani ciwo ne shigo ba sai suka ce da su rantse to baka da dama sun rantse rantsuwa hamsin ka ce a'a a cikin su fa akwai fasiki akwai wani farawo akwai ɗan shaye-shaye ha ai yahudawa ma an ce su rantse kuma a karɓi rantsuwansu ballantana ko musulmi to baka da daman da zaka ture wato ainihin wannan shaidan ko wannan rantsuwan kaga babu izari wato a wannan muhallin kenan ina fata mun fahimta wannan shine al-lafifu fil qasama yace walal kathiru fihi mul udulu wal khulfu fi jami'iha manqulu walal kathiru hakanan a shaidu da yawa wanda fihi mul udulu a cikinsu akwai adalai akwai kuma wanda ba adalai ba to shi ma babu wani izari ka kawo shaidu kaman guda talatin duk shaidanka ne ba ana haka ma to sai aka samu guda goma ne daga cikin adalai duk ashirin din nan ba adalai ba ne shikenan ba kuma ba za a zo a ce kuma wai a su wayennan nan ashirin din za ka zo ka ce to ai cikin shaidunsa talatin din nan ni ban yadda ba guda ashirin da cikinsu daga cikinsu ba mutanen kirki ba ne ah, to guda goma ina mutanen kirki ne ko kwa biyu ma sun isa ai to kaga wannan ma tsaya ana neman izari a baka wani uzuri ko zaka tunkuɗe wannan shaidan bata taso ba tun da kaɗan ɗin ma suna iya isa ballantana kuma an samu an samu masu yawa to wannan ba za a ba za a yadda da ba za a yadda da wannan ba sai ce wal khulfu fi jami'i hamanqun sabani a cikin wannan dukkanin sa an ciro shi wato kowanne akwai sabani amma fa sabanin la yuntafatu ilai ba a waiwaya zuwa gare shi wannan dai yanda malam ya tsaro mana haka hukuncin yake ko da wani ya saba to ba an aje sabanin nasa an yi aiki da abun da ya fi jaye wanda mafi yawan malamai suka tafi suka tafi a kansa akwai wani mutum ana ce masa ana misali da shi akan abin da ya shafi wato shaidu masu yawa ana ce masunansa alkunyansa abul khair kun san ma'ana abul khair ma'abocin alkhairi kenan ma'abul khair ma'abocin alkhairi to sai aka masa lakabi da abu shar ma'abocin sharri saboda me saboda zindiki ne munafuki ne an tabbatar da munafurcinsa saboda haka sai ake ce masa abu shar to shikenan sai ana son a masa hukunci idan munafiki ne hukuncin sa hukuncin kisa kuma ko ya tuba ba za a karbi tubansa ba sai dai tuban ya je amfane shi a lahira amma a duniya ba za a saurare shi ba to shikenan sai aka kawo za a masa hukunci shikenan sai aka samu shaidu masu yawa wanda suka zo suka za suka zo za su masa za su yi shaidan cewa wane zindiki ne a wuri kaza ma yayi munafurki. a wuri kaza ma aka dinga faɗa cewa ba cikakken musulmi bane ya shigo musuluncin nan don ya masa zagon ƙasa ne sai aka yi ta kawo shaida aka kawo shaidu da yawa to amma a cikin shaidu da yawan gaba ɗaya ishirin ne kawai aka samu adalai a ciki ishirin amma sun kai kusan ɗari to shikenan wannan ashirin ɗin su ne wanda aka karɓa kuma munzir bin sa'id da ishaq bin ibrahim suka ba da fatawan a kashe shi kuma aka kashe shi ba a damu da saɓani a wasu malamai sun ce a sai an sauran ma dole sai sun zama adalai ai ba bukatan sauran su zama adalai tunda an samu har ashirin adalai sai na kuma za a nemi ko da dubu ne sauran ba adalai ba ai suna karfafa ashirin din nan ne amma da ashirin din aka dogara saboda haka ko da an ce akwai saɓani to fa saɓanin ba a hukunci da shi abin da ya kawo shine zancen da ya fi inganci shine aka dogara da shi to sannan daga cikin waɗanda ba a yi musu izari wanda malam bai kawo ba akwai al'adalul mubarris wato adali wanda ya shahara da adalci kamar imam malik ya zo maka shaida kana bin wani haƙƙi don Allah za a ce to shin kana da wata suka da za ka yi wa imam malik a rusa shaidansa za ka samu to wannan kar a ɓata lokaci ma ba za ma a tambaye ka ko kana da wani suka ma to ko ba imam malik ba in mutum ya shahara da adalci a gari to ba a ma ba a yin izari to amma ana yin izari a hali guda ɗaya a zancen mafi inganci shine adawa hali guda ɗaya idan mutum ne ya shahara da adalci sai zo ya shaida a kanka cewa wane yana binka dubu ɗari to yanzu idan ka zo ka ce eh lallai wane ya shaida a kaina yana bina dubu ɗari amma fa akwai adawa tsakanina da wane domin ya saki mata na aura kuma tun da na aure ta yake gaba da ni to ana ka rusa shaida ita ko adawa bari in gaya maka komin imani mutum yana iya yin ta komin adalcinsa sai ka samu kuma yana adawa da wani kuma saboda wani abu ko abun duniya ko abun da ya shafi misalin da na yi ya auri matarsa ko makamanci wannan ko ya je nemi mata wancan din ya hana a bashi to kaga adawa tana amfani to idan akwai adawa to wannan zai sukan wannan wannan wannan hukunci din to amma in ba haka ba adalin da ya shahara da adalci ba cika ture hukuncin sama ba shi yasa yanzu wa da kani idan aka je gaban alkali sai shi kanin ya rasa wanda zai masa shaida sai wansa to idan wansa nan mu mubarrizi ne wato ya shahara da adalci za a karbi shaidansa cewa yana bin wani haƙi amma ga babansa duk yanda ya shahara da adalci ba za a karbi shaidan babansa cewa yana bin wani dubu ɗari ba ba za a karbi shaidan mamansa yana bin wani wani dubu ɗari ba saboda tausayi to amma wansa kuma za a iya karɓa. cewa yana bin wani dubu ɗari amma da sharaɗin ya zama adali ne mubarris adali ne wanda ya shahara da adalci ana ganin zai adalci a tsakaninsa da mai da ɗan uwansa saboda galibi ana ɗan samun ɗan matsala tsakanin wa da kani ko tsakanin yan uwa ana iya ɗan samun matsala amma uwa da uba ai uwa da ɗa ko uba da ɗansa ba cika samu ba to amma dukkanin waɗannan za su yi shahada alaihi idan baba ya ce lallai zaidu yana bin ɗana miliyan ɗaya kuma adali ne baban za a yadda kaga wannan shahada ne alai wani haƙƙi ne za a karɓa wurin ɗansa haka yi mahaifiyarsa ta ce lallai wannan bashin ina nan aka yi shi yana bin sa za a karɓa amma shi yake bi ba za a karɓa ba to eh, haka nan wa shi ma adali idan ya ce ana bin ƙanina dubu ɗari to za a yadda ko kani ya ce ana bin wana dubu ɗari nan ma za a karɓa to amma idan akwai adawa ba za a karɓa ba sai abin da ya shafi kan sai an tambaya akwai da ka tunkuɗe wannan shaidan in ya ce eh lallai kam wana ne amma ba akwai ɗan adawa tsakanin mu da shi ko kuma ƙanina ne amma akwai adawa tsakanin mu da shi to nan za a yadda in dai an tabbatar da adawan ba za a karɓi wannan shaidan ba saboda haka kawai sai a ce ka je ka nemo shi wancan mai haƙin ya je nemo wato wani shaida daban amma ba wannan ba wannan shaidan ba to irin wa'annan su ne wanda ya waje ba alƙali ya dinga kula da irin wa'annan a lokacin da zai zartar da hukunci domin hukuncin sai dace da wato shari'a irin ta musulunci kuma ya zama babu wani zalunci a ciki duk ka'idodin nan an kawo su domin karka zalunci wanda aka kawo ƙara ko wanda ya kawo ƙara idan ba a sa wa'annan dokokin ba to za a iya samun zalunci a ciki in ko aka ɗabbaka wannan shi kansa wanda aka bashi rashin gaskiyan ko a baki ya ce an zalunce shi ƙarya yake a zuciyarsa ya san cewa ba a zalunce shi ba domin duk hujjoji sun tsaya a kansa gaba ɗaya ko ina an shiga an fita duk an ture an ture tuhuma duk wata tuhuma an ture ta kafin aka zartar maka da hukunci sai dai ka ji tsoron Allah ka jin tsoron Allah ka faɗa da baki cewa ba ma adalci ba amma a zuciyarka kan ka san an maka adalci bangiji ta Allah ƙara mana imani da fahimta wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه malam mai tambaya na farko yake cewa malam ya halatta a ɗaura aure ba tare da bayar da sadakin a hannu ba kuma in ya halatta in ya halatta a yi haka shin ya halatta a yi ta zama a cikin wannan auren har a hayayyafa ƴaƴaye da jikoki ba tare da an ba da wannan sadakin ba a hannu بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amsa shi ne baya halatta domin shi dai rukunin aure guda hudu ne almahru wa sighatu wa zawjani thumma alwaliyu jumlatul arkani dole a samu sadaki a samu siga a samu wali sannan a samu mahalli shine miji da mata saboda duk auren da bai da sadaki ba aure bane to amma ana yin sadaki bashi a ambace shi a lokacin ɗaurin aure a ce an yi auren a bisa sadaki naira dubu hamsin misali amma kuma bashi ne an yi haka auren ya inganta amma fa wajibi ne a bada a bada dubu hamsin in bai halatta a ki bada dubu hamsin in ba haramun ne sannan za a iya ni nikahu tafwid a daura auren ba a ambaci sadaki ba a yi gama yanke shawara ba amma kafin ya tare da matan sai ya gaya mata ga abun da ga abun da zai bata to irin wani al'ada da ake yi da sai a zo a yi aure a ce an ba da saniya saniyan ba a ganta ba babu alamanta ba a san wacce ba ce su zauna fi ta haihuwa har su jikoki har wanda ya ba da saniyan ya rasu wanda ya ce ya ba da saniyan in babansa ne har a zo a riba gado babu sadaki a yi ta da jikoki ba tare da an ba da sadaki ba Kila ma har mijin ma ya zo ya mutu shi ma ba ba da sadaki ba kaga wannan kuskure ne aure aure ne amma ana bin bashin wannan sadakin wajibi ne a bani shi kuma wannan kitsin muna da su da yawa muna da su da yawa wallahi akwai auren nan sani tun ina yaro aka yi shi tun ba ni da wayo har yanzu nan ba a ba da sadakin sa ba har sun yi jikoki ba a ba da sadakin ba har wanda ya fada sadakin ya rasu ma shi kam shi baban so yanzu mijin ne rage ita kuma matan tana tsoron ta tinkari mijin da maganan sadakin tana tsoron ta tinkare shi so wannan suna nan barjak da yawa to ya kamata wannan jahiliyan a ce yanzu an wuce ta ilimi yana nan idan aka maka aure ko da babanka ne yace ya bayar ka tabbatar bai bayar ba to wajibi ne kai ka bayar don ka fita daga shakka saboda rukunin auren ku bai cika ba dole sai ka bada wannan sadakin in ma kai ne kai alƙawari ka bayar ba wajibinka ne ka ba in ba za ka iya bayarwa duka ba an yanko da yawa ka nemo wani abu ka bata ka ce don Allah ta yafe maka sauran sai ta yafe maka ya halatta don ya halatta eh, matarka ta yafe maka wani abu na na sadaki to amma ai ta zama a haka a cikin shakka ai ta zama har eh, eh, har a har mijin ya rasu matar har yanzu dai har ta aure wani ma ba ba ta sadakinta na farko ba to wannan kuskure ne ya kamata a gyara shi aure aure ne ƴaƴan da aka haifa ƴaƴa ne ba ƴaƴan shegu ba ne amma fa wajibi ne a bada sadakin haramun ne ci gaba da rike sadakin ba tare da ba tare da amma da shi ba ina gani shine tambayan ko yace malam menene hukuncin matar da take bin hanyoyi wato don neman ta ga mijinta ya saki wato kishiyoyinta ko kuma ya kore su wancan idan har mijin ya rasu ba ba da sadakin ba matan tana nan ‘ya'yansa su ɗauka su biya sadakin su ba mamansu sadakin ko su ba matarsa in ba ita ce ma mamansu ba wata abin da ya kamata kenan in ma ita ta rasu su ɗauka su ba magadanta shike nan ai gadon ta don sadakin yana daga cikin tarika yana daga cikin tarika shi yasa <clears throat> hatta sadakin da bai ajalinsa ba a ka'ida shine ajalinsa lokaci biyu ne ko dai ka sake ta kana sake ta to ajalin yayi kawai dole ka ka bata sadakin ko kuma mutuwa kana mutuwa shikenan ko ita ta mutu dole ne a bada sadakin lokacin a lokacin bada shi yayi to amma ga an rabu ko an mutu ma ba a bada sadakin ba sai dai galibi in an rabu kan ana rikici a ce sai an bada sadakin amma ai mutuwa ne sai kaga abun ya wuce aka kuma kuskure ne a shari'a tambaya ta biyu shine matan da take ta shige da fice tana koran kishiyoyinta ma'ana kenan duk lokacin da aka mata kishiya sai ta fidda kishiya duk lokacin da aka yi mata kishiya sai ta yi wasu dabarunta ko wasu mukuntanta domin ta kori kishiya to a gaskiya duk matan da take da wannan halin ba mata ce ta gari ba ina ji mun yi wa'azi akan abin da ya shafi kishi wannan mummunan kishi kenan wanda ya wuce misali ba kishi ne na ɗabi'ar mace wanda Allah halitta ta da shi ba a'a mugunta ne da hassada ya shiga ciki mugunta ne da me da hasada so da aka sai ya zama adawa ba kishi ba menene hasada kada ta samu wani abu da ke kika samu in ba ke ba daga ke kawai ke kadai ke zaki ci moriyar mijinki ba ke da wani ya ci moriyar mijinki ba saboda kina mata hasada mu zamanta kewan auren hasadansa kike yi dan alherin da zai wa kishiyarki hasadansa kike yi to wannan hasada mummunan ɗabi'a ne irin ta shaidan wanda ita ne ta halakar da shaidan wannan hasadan har yake wa annabi adamu sujjada Allah ya fidda shi daga aljanna shi shaidan din ya tsine masa ya kore shi har duniya ta tashi tsinanne ne kuma wutar jahannama zai shiga sannan mugunta da adawa ita ma ɗabi'an shaidan ne don mugunta yi ya fidda babanmu daga aljanna muka zo duniya muna shan wahala wani ma bai zai koma aljannan ba shaidan ya masa mugunta sai sa aka ce inna shaitana lakum aduwwun fattakhizu aduwa ba don shi ba da dukkan mu muna aljanna kowa ma aljanna za a haife shi to ke dole zai kin kori kishiyanki saboda mugunta ko tana nan din kina ta azabtar da ita kina azabtar da ita ba kya son alkhairi kina neman wallahi akwai wanda suke kashe kishiyar ma su su sa guba guba fa su sa a abinci wai kishiyar ta ci ta mutu duk matan da take da wannan ka mani tana da imani ba imani a tare da ita kuma abu mamaki ita ma fa zai yi tafi 'ya'ya mata kuma 'ya'ya matan dukkaninsu marasa mata ne za su aure su kuma idan marasa matan ne suka aure su ba za su musu kishiya ba ne su ma dole za su zauna da wasu kin koya musu mugunta da ƙeta da adawa da hasada kafin su bar gidanku su bar gidanki idan suka je gidajen mazajen su abin da kike nan shi da su tabbaka kuma irin wannan ƙarshen ta sai a zo a shiga bokaye a kama wasu tsafi tsafi ana shiga bokaye shi ne kin asaran addininki kin hana mijinki kwanciyar hankali kin zudda mutuncinki kin lalata tarbiyyar 'ya'yanki. kin hana su jin daɗi na zamantakewa na aure su ma suna can suna ta fama da gaba da hassada din a gidan mazajensu da da miji hankali ina auren zai yi albarka ba zai taɓa yin albarka ba sai ya kamata mata masu irin wannan halin wallahi su ji tsoron Allah Allah sai ya tambaye su ranar kiyama haƙƙin wani ne cutar da miji ne cutar da kishiya ne haƙƙin wani Allah ba ya yafe shi sai in mai haƙƙin ya yafe wasu hal arfali suke da wannan sun kori wance ai bai isansa ba duk wacce kawo ma za ta tafi bai iso me wannan haka ba duniya ba ce ina za ki shiga kina ta jawa ƴaƴanki mugunta su ma za su je wani wuri su sha wahala a wahalar da su a rama a rama wa iyayen wasu baki musu tarbiya mai kyau ba baki samu albarkan mijinki ba abin da mijinki yake so ba kya son sa so duk mai irin wannan halin ta ji tsoron Allah kuma ba za a ce mata mace ta gari ba kuma ta kama hanya ne na tafiya wutar jahannama ki kori wannan ki fidda wannan da bokanci da tsafi da mugunta da guba da waye waye dukkanin wannan wallahi duk matan da take wannan ba ta da albarka ba ta da albarka kuma ƴaƴanta ma ta lalata tarbiyyarsu maza da matan dukkanin su illa man rahimallah an koya musu mugunta tunda suka taso mugunta suka samu suka ake a gidansu Allah ya sawaje wannan ke cewa malam al'adar mace mai ciki wadda take yin al'adar mafi yawan kwanakinsa nawa ne to mace mai ciki takan yi al'ada amma bayan cikin ya kai wata uku a bisa zance mafi inganci ya kai wata uku to wasu malamai sun tafi tana yin al'ada kwana goma sha biyar ko makamancin wannan har zuwa kwana ashirin wato kwanakin al'adanta za su iya sabawa da kwanakin al'adan wuce ba ta da ciki wasu kuma suka ce a a tsaya dai iya kwana goma sha biyar din in ya wuce kawai ya zama jinin jinin cuta to amma galibi mace mai ciki ba ta al'ada shi yasa wasu malamai ma suka ce kwata-kwata mace mai ciki duk jinin da ya zo jinin cuta ne kawai ba na al'ada ba ne aka ce a in dai ya zo a irin kwanakin al'ada a yanda al'ada ta saba mata irin kalansa da tunkudansa da zafinsa da warinsa duk irin na al'ada to ba dalilin da ya hana wato a ce masa al'ada ne sai a ɗauke shi a matsayin jinin al'ada ta ci gaba da abin nan ɗinsa har sai in ya wuce kwanakin al'ada sai a ɗauke shi na ciwo ne to in ko ba irin na al'ada bane yana fito mata kawai irin yadda jinin cuta yake fitowa to wannan ba za a ɗauke shi al'ada ba don mata da yawa suna da ciki sukan yi jini sai su yi tammanin al'ada ne sai kuma su ga abin ba yadda al'ada yake zuwa ba idan an je asibiti sai a gane ba jinin al'ada ba ne ko dai cikin ne ya zube ko kuma cikin bai zube ba amma rikici ne jini yana zuba amma kuma cikin na nan to wannan kaga sai a tafi asibiti kenan to a matan zaka kirga ɗari daga da aka samu guda goma wanda suke al'ada a lokacin da suke da ciki galibi ba sa yin al'ada din amma in sun yin kuma za a ɗauke shi a matsayin jinin al'ada ne na malam zumunta kam da Allah ya yi umarni a sadar kuma ya yi narkun azaba ga wanda suka wato yanke ta ta shafi zumunta wanda ake da alaƙa ta jini ne ko kuma har da abokan arziki zumuncin da narko ya zo a kansa wahala a saitun in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum zuwa karshe ana nufin zumunci na kini da la yadkhulu jannata qadu mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba duk wannan jini ne abun nan ah, hukunci ne na abun nan na zumunci ne na jini dan uwanka na jini duk narkon da ya zo a kai to amma wanda ka kulla zumunci da shi na abokantaka shi ma ba a son wannan zumuncin ya yanke ba a son ya yanke ka idan ma har ya zama da ma dan uwanka musulmi ne kai alaka da shi ya zama ko sallama babu tsakanin ka da shi to ba a yadda ba iya kwana uku aka baka shi kuma shine hadisin la yahillu li rajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yuhajira akahu fawqa thalathin فيلتقيان salasin. هذا ويعرض هذا فخيرهما الذي يبدأ بالسلام ba da ta ga mutum da ya imani da Allah da naran lahira wato ya kaurace cewa dan uwansa sama da kwana kaga wannan dan uwa musulmi yake nufi kana mu'amala da shi sai su haɗu ko sallama babu a tsakani sama da kwana uku amma idan mutum ya bata maka rai zaka iya ce masa kwana uku ko magana ka masa ko sallama ma ba za ka masa ba abin ya kai inda ya kai don ka ladabtar da shi in kaurace wani ce fi bayan bayansa kuma to za iya ka ci gaba ka ƙi mu'amala da shi Yadda da ake yi saboda wani mafsada wani barna da ke ciki amma ba yadda kuma ku hadu babu sallama ba assalamu alaikum ya maka ka amsa kai ma kuma ka masa sallama wannan shine ba a yadda yanke a tsakanin wato zumunta ta musulunci ba in ko abun bai kai ga haka a yi wannan ba shikenan sai ku ci gaba da mu'amalan ku kamar yadda kuka saba wadanda take cewa eh, in tana hira in tana waya da samarinta kuma tace wallahi ba magana ba ta suke yi ba akwai wani ruwa mai yanki da yake fito mata shin maniyi ne wannan ko kuma dai wani ruwa ne da yake fitowa mata mata ba wai mani ne kawai ke fitowa daga farjinsu ba akwai ruwa na sha'awa wanda zai iya fitowa daga farjinsu wannan baya wajabta baya wajabta wanka so ta ce ba maganan ta take yi suke ba amma haka yana wata kaga wannan mace ne mai yawan sha'awa a namiji ma ana samun wannan wanda ko kallon mace yayi zai zubar da mani akwai wanda ko a kasuwa ne mace ta zo sayan kaya wurinta bai yi magana da ita ma zai zubar da mani to kaga wannan jarrabawa ne to wannan abin da ya kamata ne su yi gaggawa su yi aure su yi gaggawa su yi aure ana samu a maza ana samu ana samu a mata haka Allah ta'ala ya ɗabi'ance su kuma sai a ba su uzuri tunda ba su suka jawo sha'awan ba Allah ne ya yi su a hakan ne to abin da ya kamata shi ne a gaggauta ya auren ku domin ki fita daga wannan matsalan wai take cewa malam wai aka ce wai ya halatta idan mutum ya iya hada bakin larabci ya dinga koya wa kansa karatun ƙur'ani da kansa ko kuma ya dinga sauraron kaset ɗin mai shawi yana ƙara masa karatu wai wannan ya halatta a ƙarshe take cewa malam Allah ya saka maka da alkhairi akan faɗakarwa da kake mana Allah ya rubuta maka wannan lada a cikin mizanin ka na kyawun ayyuka baya halatta ko kai balarabe ne kuma ka iya larabci bai halatta ka karanta alkur'ani ba a koya maka ba domin akwai ƙa'idodi na tajawidi na karatu alkur'ani wanda ko balarabe ne sai an koya masa so mutum baya koya wa kansa qur'ani dole sai kana da malami manzo Allah sa kuma mala'ika jibril ne yake koya masa jibril kuma Allah ne ya koya masa haka abin yake ta tafiya manzo Allah ya koya wa sahabbansa haka ake ta tafiya ba a yin sadaka in ka ce za ka koya wa kanka don ka iya hada baki to tabbas barna kake yi na farko kenan sannan na biyu kuma man shayi zai iya koya maka karatu a kasar ba me yasa saboda in ya faɗa ka maimaita in ka ɓata bai sani ba zai iya gyara maka ne ta za ka ɗauka ka iya daidai kake sai ka zo gaban malami kana karantawa sai ce a ba daidai bane ba daidai ka faɗa ba gyara kaga man shayi zai iya gyara maka ba tun da ka sani amma dai ana isti'inafi da kafi ka koyi karatun ka wajen malami sai ka zo kana sauraron su man shayin kuma don ka ƙara tadribi ka ɗan yi training ɗin kana bin su dai kana ɗan ƙara gyaran tilawanka waye waye musamman abin da ya shafi tilawa amma kuma dole sai ka zo ka karanta a gaban malami shi zai tabbatar maka yadda man sharin yake karantawa haka ke karantawa ko kuma ba daidai bane ba za ka iya ganewa ma ko da haka dai dole sai an hada da malami amma in an hada da kaset bayan malamin wannan babu laifi gyaran gyaran karatu ne sai masu addu'o'i daga ciki akwai wanda wansa ya rasu yake neman yan uwa a sanya shi addu'a Allah ya gafarta masa da kuma wani babban mutum a da girma shi ma da ya rasu aka rubuto ana neman malam da yan uwa su tashi cikin addu'a Allah ya gafarta musu da kuma wani wanda yake cewa aurensa ne yake tangan-tangan wani shaidani ya rantse sai ya wargaza auren nan malam a sanya cikin addu'a Allah ubangiji ya kawar da wannan Allah Allah ya watsa aniyar wannan shaidani sannan kuma da wanda ya sabon aure shi ma yana roƙon yan uwa sanya shi addu'a Allah sanya musu albarka na ƙarshen su shine ke cewa ya Allah yana roƙon malam sa cikin addu'a shi ma a aurensa ne ya kawo jiki ga kuma harkokin sai a hankali to Allah ya kawo mafita dukkanin su Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi mai shaidani nan ransa ne ya ɓaci <laughs> har yake masa shaidan ne zai kila ba ne din bane to amma dai Allah ya kawo masa mafita Allah ya tabbatar masa da alkhairi duka wanda suka nemi addu'o'i Allah biya musu bukatun suna alkhairi kuma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى سبحان ربك رب العزة أما يصفون Oke akwai wanda suka rasu alhaji da mijin gishi ma akwai dan uwansa da ya rasu da zunnan muna addu'a ubangiji ta Allah ya gafarta masa يجي كان في سارة ما أتين قبرينسا اللهم اغفر له ورحمه وعافي وعف عنه وأكل النزل واسع مدخله وغسله بالماء والسج والبرك ونقه من الخلاء والذنوب كما ينقى الثوب الأجر من الدنس اللهم إن كان موسنا فذي في إثاني وإن كان مسيئا فتجال عن سيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله غفرة منه فالنيران سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين